domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A bitar ƙarshe ta shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta 2022 mai bankwana, za mu duba taron da wata ƙungiyar Fulani makiyaya mai suna Fudeko a takaice ta gabatar a kifi jihar Nasarawa, da zumar koyawa musamman matan Fulani sana'a fiye da sayar da nono. Hakan zai taimaka ko da makiyayan sun rasa shanu ta hanyar ibtila'i ko wani dalili na daban su samu wata madafa ta samun kuɗin shiga. Ga ma ɗaya daga waɗanda suka koyi sana'a a taron. Mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada shi ba za mu ci gaba da yin sana'a mu kuma kuɗin da za mu yi da shi ga shi an taimaka an ba mu kuɗi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi in Allah ya kaddara ya sa mana albarka a ciki zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi gaskiya mun koyi darussa da dama mun koyi darussan iya abubuwa sosai duk wani abin da aka koya mana shi an koya mana yin kek kuma ina sa ran ni na iya shi in ma saura basu iya ba ni dai ina tunanin ni kai na ni na iya su ma ina fata ina ga sun iya akwai yogurt akwai donut akwai meat pie akwai egg roll da sauransu gaskiya inda hali za mu iya shigo a gari don a dama da mu kuma za mu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun ƙare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da zama a waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka. Arewa ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin ta ce ko ba don wata barazana ba ma yanzu zamani ya sauya sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba. To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa wa Fudeko don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza harkoki sun canza dole ne kuma ya zamanto fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwansu don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba akwai abubuwa da yawa da makamanninsa wanda suke bin kiwo don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i ya kamata ne a bawa matan fulani kuma da yaransu sana'o'i a ba su kuma daman da za su yi karatu su ma su samu su yi wa kansu abun da kowa da kowa yake yi wa kanshi taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaransu da ko an san su kawai aikinsu su je su sayar da nono a kasuwa to yanzu ko nono ma ina yake kuma yanzu yake wa fulani mata da yara kanana cewa aiko akwai sana'o'i dewa da za a iya yi to dan kudaden da yanzu aka basu ba kuɗi ne masu yawa ba amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa gwamnati suna da hanyoyi daban-daban kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin yana da wahala ne da za ka samu kudade amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka hanyo sun buɗe hanyoyi wanda za a iya a samu wa'annan kudade da zai iya taimakawa mata guda wurin gudanar da sana'o'i ai akwai dalilai da yawa da yasa aka yi targeting fulani na ɗaya fulani su ne wanda aka keɓe su wanda makarantu ma ba sa ciki gidaje ba sa ciki aikin gwamnati ba sa ciki makarantar in ka duba suna da karancin makarantar don sabili da yawa daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji suke suna bin shanunsu ne kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikin shanunsu su je su saya amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi mata bai kamata a basu a baya ba mata su ne iyaye ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi ba don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi komiye ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa dukkan jama'a Haka nan ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da mata da ragewa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan tallar nono. duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya. To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi da kuma sana'a idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga daidai gwargwado a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah bai shi Allah ya ce tashin taimake ka duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu ba dama mutum bai sa a zuciyarsa ba insha Allahu nawa ganin ba ko tantama ba shakka wani abin zai dore bi izinin Allah ta'ala za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah matsayin mu na shugabanni za mu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababen sun kuma duk abin da ka koya mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace tana da 'ya'ya biyar shida bakwai wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan 'ya'yan nata su ma 'ya'yan da su koya ma wasu 'ya'yan su ma 'ya'yan za su koya ma to kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya zamani ne ta canja ba muna kira ga fulani mu fasu daina dogaro da tallan nono kaɗai saboda tallan nono ba shine kaɗai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a ƙasar nan saboda haka muna kira ga ƴan uwanmu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki ko yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallan nono kaɗai ba shi yasa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya ba ne muna nufin abin da ya taho na zamani a yi tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne so shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani da aka samu riga dai fa sama da mutum talatin sama da mutum arba'in ɗakuna ba wai mutum da ɗakuna so wa'annan rigagen da aka sami su ba su da wasu wa'anda suke sana'a cikin wa'annan rigagen dole sai sun zo cikin gari kafin su samu ababen da za su saya su je su yi amfani da shi a gida amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a wa'annan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan wa'annan ababen ba uban taron sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibrin ya ce riba sana'a ba ta misaltuwa sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar ɗaukan kowa da kowa wurin aiki. saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa sau muna kira da babban murya ga 'yan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi layi, domin allah ya ce tashin taimake ka muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki ga wannan ƙungiya don a ci gaba da tallafawa mu da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya allah ya sa a gama lafiya kuma manyan baƙinmu da suka taho daga abuja da lafiya allah mai da ku gidajen ku lafiya yan uwanmu su ma daga karkara da suka fito allah ya mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ƙungiyar Fudeko ƙarƙashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran hanyoyin samun kuɗin shiga na dazuka. Masu sauraro, da wannan muke kammala bitar shekara ta 2022, sai Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekarar miladiya ta 2023 za mu fara sabbin darussa. A madadin muryar Amurka, Ni na sura da makal hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.